haka barkanmu da sake kasancewa da ku cikin shirin matasa a 360 tare da ni Hafsat Usman. A yau kuma ga mu a tsakiyar garin lafiya cikin jihar Nasarawa inda za mu ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu shiryen cikin shirin matasa a 360. Za mu kawo muku dandalin matasa inda za mu sake ba matasan wannan garin damar tattaunawa da mu don jin ra'ayoyinsu akan maudu'in mu na wannan mako. Sai kuma sauran fannoninmu nazarin waƙoƙi kundin rayuwar matasa da kuma shirin ra'ayoyin matasa da ma dai duka saurin fannoni da suka kunshi cikin wannan shiri na matasa a 360 ku ci gaba da kasancewa da mu Barkan mu masu kallon mu da kasancewa da ku a dandalin matasa na wannan mako. inda nake tare da matasa daga masana'antar shirya fina-finai na nan jihar Nasarawa inda za mu ji daga gare su matsalolin da suke fuskanta da kuma yadda ma suke gudanar da aikin su a wannan masana'anta. to kamun mu fara tattauna da ku zamu so ku gabatar da kanku saboda masu kallon mu zamu so mu ji sunanki da kuma matsayinki a wannan masana'anta ni ce mai sunan joshua grace kuma ni actress ne daga nan jihar nasara. to muna farin cikin samun ki a wannan fili namu sai kuma um, sunana awayo mra e daga jihar nasarawa ni actress ce to barka da zuwa sai kuma sunana josephine mala producer and script writer. So muna alfahari da samun ki a wannan dandali na matasa na wannan mako. To duk da dai dukkan ku ƙwararru ne a fanni na shirye-shiryen fim, a kuma fim kafa ce wacce take da matukar tasiri a al'ummar mu tana yada mana sakonni inda yake isa lungu da sako kuma wanda um, kafa ce wadda ta samu karbuwa musamman ma a cikin al'ummar mu. za mu so mu ji musamman ki da kike producing film za mu so mu ji na naki ra'ayi ko kuma irin shawarar da zaki ko kuma bayani akan mahimmancin film a cikin al'umma mu musamman ma ga matasa to um, aikin shirin film ba aiki ne na wasa ba aiki ne za mu ce wanda kowa ya sani yana son lokaci da kudi da kuma dole mutum ya bada komi da komin shi kafin ya san da cewa yana shirin fim ko yana aikin fim saboda haka a nan nasarawa state dai mun fara yin fim ina gan kamar ni dai zan ce shekaru uku kudin da suka wuce ne kuma na zo ba dai don in yi acting ba ne na zo don zama producer ne ko da shike akwai wani masu aikin da sai su kira mu sai mu zo in mun zo wani lokaci sai su ce oke ki yi acting din sanya acting in manta da aikin shirin wato kina shiryawa kuma kina yi fitowa a cikin wasanni yes ina iya fitawa a cikin wasan saboda haka muna yin shi dai amma a lafiya da wanda muka yi din da wanda muna shirin yi mm. gaskiya zan ce abin kai ba wasa domin akwai fim da yawan da mun yi amma duk da haka ni ban ce ma na taɓa na gan ma ko na dan ko once man da ni nake ciki ban taɓa na gan ba yawa domin most times in mun gama eh, film din haka daga a samu matsalar maybe editing ba kuɗi production ya cinye kuɗi ko kuma um, um, most times editors din ma muna samun damuwa da su in mun using tape ne sometimes sai ce tape din we are tearing in mun use memory card sai ce ya corrupt so da haka din da kuma um, producers din akwai da yawan da suna son su yi wannan aikin fim amma rashin kuɗi ya hana su yi kina acting a cikin fina-finai kuma duk abin da mutum zai yana da manufa kuma yana da niyya kamun ya fara wannan acting shin me kika so ki cimma a cikin wannan harkar fim kuma a ganin ki wani irin tasiri ko kuma amfani wannan harkar fim yake da shi musamman ma ga matasa hmm. aikin acting film a gaskiya ba aikin wasa ba ne ko da yake as an actress ya kamata ne ka ba da time ɗinka da kuma um, I mean lokaci kenan za ka ba da shi idan kamar ka samu aikin da za ka yi as an actress ya kamata a ce wai um, by the time ka je wannan location din as an actress you have to like za zaka behaving kanka ne za zaka behaving kanka domin me domin wannan part wanda aka baka ka yi din za ka yi shi da kyau so akwai abubuwa da yawa wanda muke amin wanda nake facing as a challenges as an actress okay so kamar mu je ga challenges waɗannan roles din da kike acting ko kuma irin sakonnin da kuke aikawa ga al'umma wani irin amfani kike ganin irin waɗannan sakonnin yake haifarwa ga ci gaban al'umma shin yana fitar da sako ne ko kuma yana fitar da sakamako ne mai amfani ko kuma a'a yana kaiwa ga ana samun sabanin haka ok kin san akwai wani lokaci abin da yake faruwa ne live shine mu din muke yi muke acting akan so idan idan aka samu wannan matsala ko an gan abin da yake faruwa idan idan muka zo game da film din kila akwai wani da yaran da ba su ajin magana sosai sosai din nan za su iya ganin shi dai a waje ba komai bane so bayan bayan da suka suka kalla shi i mean a a a screen kamar a film kenan maybe they will be able to like learn from what they watch. So we portray that character because of wanda uh, uh, maybe akwai wa'insu koyarwa da rwanda berga ya kai su ba kuma idan idan suna kalla abin da muka acting din daga nan wurin za su iya koya wannan abin ko mummuna ne ko mai kyau ne amma musamman ina so na ina yin abin da ne wanda idan an kalle ni za a san za a iya koya wani abu sosai wanda zai kawo maka cin gaba a rayuwa ba abinda zai lala zai zai kawo maka lalata bane a Grace a matsayin ki ta wace kike fitowa a cikin wasanni shin wani irin wasa kika taba fitowa ko kuma a cikin wani wasa kika taba fitowa da kika ga sakon nan da kika aika ya amfanar da al'umma wani daga ciki kika fito kuma kika ga kin yi rawar gani don cimma burin ko kuma don taimakawa al'umma mu gabaki eh to ni kam na taba fitowa a wani fim da aka yi ni ina da mama da kuma kanwa mu uku ne 'yan mata babanmu kuma ba kuɗi ne da shi ba yana ɗaya nima ne mai gadi ne a wannan shirin da ni da yarwana kuma mu biyu ba ma ji sai ɗayan kuma mai ji ne to mu ana mu gagaranci eh mu ma mu ne gagararren gidan mu ne gagararren eh. gidan kowane rana ana faɗa da mu ko a same mu a nan ko a same mu a can a anguwa eh. duk dai an san mu eh. to amma a karshen fim ɗin mm. aka zo ita mai nasu wannan Allah ya zo ya sa ta yi makaranta mm. ta yi nisa sai mu da muna ji kamar yau ne namu sai ga muna aka zo aka same mu da HIV ba makaranta ba ba mm. komai ba kin gan shin a wannan duk mai kallo duk yaro duk mai kallo duk mai wayo zai ganda cewa wannan gagaranci baya kai mutum ko ina amma kin ganna suma wacce nan ta nasu ta ji a koyarwa da ake mata har ta tafi makaranta ta amfani kanta da kuma eh, al'umma gaba ɗaya kuma kuma kun ga sakamakon eh, rashin jin da kuke wato ba mm. burgewa bane ba burgewa ba kan eh, to banda wannan wani irin muhimmanci kuma kike ganin fim yake da shi a cikin al'umma fim kam gaskiya ba ana yi ne duk ayi yi don a samu kuɗi ko wani abu ba mm. in kin ga mai yin fim na gaske yana da nan zuciya ne akwai abin da yake yana kallo a gaba killa ya ga wani abu ne da ake yi a nan eh, da al'umma ko mutanen gari suna yi da ba yi da kyau kuma in zaki zauna ki ce za kira wane da wane da wane ki magana ba zai ji ba mm. tunda dai hankalin mutane yana nan a shiri mutane sukan ba da lokaci su zo na suna kallo ne eh to sako ne ake isowa da su ta wannan shiri din nan mm. in suka kalla sun san ai wannan wannan ne wannan ba wannan bane mm, so wani lokaci abu za su gani duka in ma mummuna ne za su ga inda kuma za su guje shi da inda kuma za su yi su samu cin gaba a rayuwarsu eh, to mun gode bari sake dawa ga producer mu ganin cewa kuna shirya fina-finai da dama shin kuna la'akari da irin al'adunmu na nan na gargajiya ko kuma a'a inda kuke rubuta labaran ku kuna ɗauko labaran ne daga waje irin lifestyle na mutanen can baya ba tare da la'akari da namu al'adu ba kuma me kike ganin hakan yake haifarwa mm, ni dai a nawa zan ce duk script da na rubuta yawancinsu abin da ya faru ne da ni da kawayena mutanen da na waye su da kuma wurin da na fito kamar presently ina rubuta wani script akan hiv and aids mun duba da cewa yanzu ma hiv ya koma maga kan teenagers ne wato yan matasa mm. domin asalin wanda sun riga sun girman sun gane da cewa an riga an yi ta wa'azi akan hiv kowa ya riga ya ji ya gane amma wayannan 'yan yaran din da suna tashiwa saboda rashin ganewa kuma most especially a kauyuka sakon bai iya kema kowa ba yawwa saboda haka yanzu script din muna rubuta akan na irin damuwoyin ne okay so ke kin fi rubuta labaran ki musamman ma idan kika la'akari da damuwar da ake da shi cikin eh, eh, damuwar da ake fuskanta around haka nan sai rubuta akai wani lokaci kuma fiction ne kawai na zo nan na yi wani tunani wani abu kawai na dan ji wani labari akan shi kawai san bin hada san ga ya fitan mun da wani abu daban bari sake da tun da ke kina fitowa a wasanni a wasanni zan ce akwai irin sako ko kuma in ce irin jajircewa da kike yi wajen ganin kin cimma burinki kuma kin taimaka wa al'umma akwai kuma wasu irin sakonnin da duk da dai ana kokari wajen tantance irin fina-finan da ake turawa suna dauke da sakonni da ba su da alaka ko kuma ba su da inganci a rayuwar matasa shin me zaki ce game da irin waɗannan fina-finan kin gan irin wannan abun. bai da kyau ne kawai ka fitar da shi domin idan ok mun yi girma dai ko idan mun san abu mummuna da kuma abin da yana da kyau muna da yara da kanne da suna kan girma so idan zan wani idan zan yi active in tabbatar lallai wannan abin da zan yi din na yadda da shi oh. kuma zan yi shi ne da jikina zan yi shi ne da da da da da da kuzari zaki ki eh, jajirce eh, ki eh, amma idan aka kawo miki irin script da an kawo miki zaki acting wani role da kwata-kwata bai baki yarda da shi ba shin zaki iya cewa ba zaki ba ko kuma dole ne sai ki acting ah ba dole bane because we okay muna da choice din mu as, as an actress muna da choice din a ce yanzu nan ka kawo min script akan uh, a should act kamar karuwa idan wannan uh, part na karwa din nan bai fita da wani um, uh, wani sako ko kuma wani sako mm. ba zan yi ba in kuma ta fita da sako kam zan yi shi ne zan yi shi ne da kyau mm. don ya fita da sako din musu to bari in koma ga uh, ga Grace a cikin finafinan mu da ake yi ko in ce masana'antar finafinan wani irin matsaloli kuke fuskanta a cikin wannan sana'a da fin daga production har acting so san shi shirin fim din da shike ba kowa yake yi ba kuma kana eh, zaune da mutane akwai abin da mutane suna so akwai wanda ba sa so akwai wanda ne kika ce musu su zo su yi shiri za su ce tab su yi shiri akan mene gida ne da ake iskanci abin da mutane suna kallo kamar mu masu shiri muna yi kenan suna kallon mu duk a wurin iskanci ne kawai yake kai mu amma kuma ba haka bane amma kai as an actor da zuciyanka ne ba an kira ka ne an ce zo ka yi ba ka zauna ka ga a cikin wannan shiri ka iya canja rayuwar wani za ka iya ba da sako ne kana so ka yi daga zuciyanka you should expect da za ka samu challenges za ka fuskanta wayansu damuwoyi from all angles so ya kamata eh, kai ne eh, mutane za su faɗa abu ko akwai wani shiri da zaki wannan zaki fita wannan a ce ke ba ki da hankali a ciki mm. mutane ba duk kin eh, fita a nan ba duk kin fita a nan ba ki da hankali mm. kuma duk a rayuwa ba ki da hankali bane so mutane sukan yi magana da yawa da mai kyau da mummuna da yawa akan yi amma kai as an actor sai ka san da cewa duk abin da kana yi ba kowa ne zai yabe ka ba mm. amma kuma in ka gane da cewa abin da kake abin ne ka so ka yi ba an tilasta ka bane sai ka ci gaba da yi kamar wasu iyayenmu ma na san wayansu da yawa da muke shiri tare amma a gidansu ma ba san suna shirin fim ba wato ba ba samu yardar ba samu yardar wan iyayen ba don suna ganin kamar kawai za a exposing yaran su ga iskanci ne to a ganin ki taya za a shawo kan wannan matsala a wayar mutane da kai cewa ba abin da suke gani a TV ba shi bane lallai ba haka zai iya zama halin mutumin to ana iya yin a hanyoyi da yawa kamar yadda muke yi dinnan duk wanda zai ji maganar mu dinnan zai san da cewa ai anan ba iskanci muka zauna muke magana ba zai san da cewa ai wannan ba na taba ganin ta a shiri kaza ba mm. ta nuna a wannan shiri dinnan ba mai hankali ba ne amma dube ta a zaune a nan wurin tana magana ne kamar mm. hankali da ya ishe ta a eh. nan so people will understand that and then kake fitawa a shiri ba haka ne kake ba and then we are also hoping that um, su manyan mu a gaba kamar su a ce su gaunoni su mutane anguwa su wane da da wane ne za su taya mu ma mutane magana akan da cewa mu 'yan shirin nan kan eh. muna da amfani mm, kuma a kawo taimako a kawo eh, ana muna kawo taimako muna ko ni um, ko information ko wani mm. labari da ya kamata mutane su ji za ki ga wani su an fara ji a shiri ne mm. za ji ah wannan abun so ya fita ne akwai wanda bai taba sani a ah, wannan abin yana gari ko wane kaza wane kaza yana ne amma aka gani a ah, so wannan abin ya shiga Najeriya ah, a shiri ya gani da bai gani a nan ba ba zai taba ma sani ko ga wani abu ba wani ma bai san akan HIV ba kamar inda suna zuwa daga kauye din nan mm. sukan siya film ne su je su yi kallo su je su kallo eh. eh so in kin ga sun saya din nan sun tafi abubuwa da yawa da ba iya gaya musu a kauyukan su ba sukan ji da idan su sukan ji su gani da eh. idan su san eh. a ah, wannan abun kaza yana faruwa mm. kuma ga inda nan zamu kiyaye kanmu gashi gashi don komai munin shiri inda aka fara za iya fara da muni amma a mm. ta akwai Eh, akwai mahimman eh, sako da ake so a idar da ma masu kallo so it's always like that there are challenges from all angles but we remain focused to Allah ya taimaka to bari mu sake dawa ga producer a ƙarshe za mu so ba mu shawara ga musamman ma waɗanda suke so shiga wannan harka fim ta harka ta fim wani irin shawara zaki ba su kuma wani irin jan kunne zaki musu eh, matsayina na mai shirin fim kamar watan da ya wuce ina tare da wata ta ce ita tana aikin makeup ne so da ta ji an ji mata wai ne ina shirin film sai ta ce ai to ta samu wanda za a wa za sai yaron da yana gefenta a wurin shi mai yana makeup ne sai yana gaya mata wai ai kuma yarinyar kin ganta dan farfara ne abinta sai ce mata wai ai kafin ta zama star a industry wai sai ta yi bleaching ta yi fara tukuna mm. shan mata ke kake yadda baya faruwa haka ba so mu yanzu nan ni na yadda da cewa a inda na tashi ina son shirin fim din abubuwa suna faruwa a industry based on abin da mutum yake so da wanda baya so amma duk wanda zai zo ya shiga shirin fim ya san da cewa ya zo domin abin nan yana so ya yi ne ba wai duk wani ya ce mishi ya zo kasance yana da manufa yawwa ba wai dai ka zo wai domin domin a karshen ta wani lokaci in dan ma baka sa abin da kake yi ba za ka ga wani lokaci kafin director ya baka eh, script ko producer namiji ne sai ce to ni fa ga abin da nake so ki min su mai zun kuɗi suke biya amma kin san abin da kina da shi akan ki ba dole sai kin fara bin wayannan processes na bata lokaci kafin saboda haka ni na so da mutane su gane da cewa shirin fim abu ne mai kyau amma in zaka shiga sai ka san abin da ya sa kana son ka shiga to mun gode gwarai da gaske da irin waɗannan shawarwarin da kuma kuka wa al'umma ga gida da fatan za a ji kuma a yi amfani da shi kuma muna matukar alfahari da samun ku a wannan dandali na matasa mun gode gwarai da gaske To masu kallon mu dandalin matasa kenan na wannan mako kun kuma ji yadda um, matasa daga masana'antar fim suka ba da bayanai da fatan za a ji kuma a yi amfani da su. Ku ci gaba da kasancewa da mu cikin shirin matasa a 360. da farko dai kamar yadda aka sani sunana rabiu yakubu wanda aka fi sani da rabiu dalle lafazi entertainment a gaskiya ni da ya haife ne a jihar plateau cikin garin jos na yi makarantar primary na can da secondary dina a cikin jihar plateau government college jingir kafin daga nan na fara aiki a ƙarƙashin kamfanin lenscope media sai na koma kuma na ƙara karatu a wata makaranta da ake cewa national film institute na karanci sashen cinematography sashen ɗaukar hoto na kati da video ta ina aiki a lenscom media kamfanin sani mazu ba zan manta ba akwai wani mai gidana da ake kiran shi ike onka To, Ike Onka dai is a music engineer. Yana ɗaya daga cikin mutum na farko da ya kawo software na MIDI recording arewacin Najeriya baki ɗaya ma. Saboda a lokacin da ya zo multi-tracker ake yi da kuma direct recording. That was uh, 99 to 2000. To, daga nan lokacin da ya zo da computer. mun fita aiki haka na kamera mun dawo ko wani outside assignment haka na muna waje to sai na koma music saboda ni asali gaskiya Allah ya sa ni na dan son music da kiɗa da waka don a baya can na ɗan yi rawa haka na iya da sauransu to eh, sai nike interest ina fi karkata ta wannan music department idan shi kamfanin sashi sashi sashi ne so kullum ana nema na ma rasa zaula za a dawo music department in da yadda aka yi na dawo na fara music daga bisani ah, ana tafiya dai har allah ya sa muka koya wannan aikin a gurin shi ah, da ba zan manta ba akwai irin su ibrahim danko wanda duk muna tare da su a lokacin nan su murja baba su baba karami da sauransu so sai kuma lokacin 2002-3 na dawo kano da zama a kamfanin bashir tofa dynasty studio rikaya house to a nan dai muka yi ta ba da gudunmawa irin wanda muka bayar har zuwa kawo yau mun yi training din jama'a da dama a harkar music wanda za su koyi engineering din da kuma harkar waƙoƙi don bunƙasa harshen hausa da al'adun shi a arewacin najeriya eh to gaskiya eh, akasari zaki ji kina cewa rabiu dalle za a ce miki makaɗi first sai a ce miki mawaƙi eh, far dai na yi waƙoƙi kamar album kimanin album uku duk album ɗaya yana ɗauke da waƙoƙi kamar guda goma a cikinsa amma akwai waƙoƙi da ba za ka tantance su ba a kundin da ka yi saboda baka fakejin ɗinsu baka za su a mazubi kamar na faifayin cd ba a ƙalla ba ƙasar ba waƙoƙina za su ya kai 75 zuwa 80 yadda nake faɗa a ko da wani hira da aka yi da ni saboda ba ka ci barkace waƙoƙi nake ba ni ina yin waƙa da yaren hausa wani lokaci ma nake iya gangara da fulatanci saboda shine asalin yarena na mahaifana so waƙoƙin da nake yi kuma ya danganci irin advocacy song da kuma societal wato waƙoƙi na tallata ko na canja al'umma daga kan wani abu zuwa wani abu ko kuma tunatar da al'umma irin waƙoƙi ne na hausa hip hop r&b da ina yin waƙoƙi akan yanayi yanayin tsirrai da bishiyu da ko kuma yanayin zafi sanyi yanayin iska waye da kuma ina duba yanayin nature abstract saboda makaranta ni na karanci art ne gaskiya so na painting so wani lokaci nake alakanta waƙoƙina da irin wayannan abstract songs din wanda za su yi faɗan yanayi eh, da kuma lokaci kama akwai wakan da na yi lokaci na yi bidiyon shi so shi lokaci yana magana ne akan time da especially mu 'yan afirka zai mu dinga cewa african time while in both religions din duka addinanmu babu wani magana african time shi alkawari an kai shi ana so ka cika shi to na yi waka na ja hankalin jama'a kan lokaci wakan chorus ta nake cewa lokaci tun ana jiran shi za ya zo har ma ya shuɗe rayuwa sai hankali sannan mu auna gane babu lokaci ya yan wana. mu duniya a sannu sannu mu amfana dan alamomin ƙarshen zamani sun gudana Cause is opportunity that da lokacinsa domin akwai tsufa mutuwa kuma ga kiyama ah, abin da ya sa ne wannan wakan zaka sa time kai baka san main time inda yake kanka ba ma a wajen ubangiji so za ka kai wannan time din kuma shi lokaci tun lokacin da ka fixin din shi to za ka yi ta jiran shi to in baka tashi ka bi lokacin ba sai zuwa da wuce baka cikin din goals ɗinka ba so wasu na suna talaka ne da irin wayannan messages sakonni eh, shi lokaci eh, kika kalla abin da yasa nake son shi duk abu na rayuwa akan lokaci ake yi idan babu lokaci babu komai na rayuwa amma ko waƙoƙi da ne irin na su soyayya haka eh, irin su yarinya akwai waƙoƙi da na na dare da rana shi ma yana magana ne akan dare da rana yanayin activities da suke faruwa a dare da rana a kowaka da na yi sabo gangariya shi sabo gangariya yana magana ne akan irin culture dance da muke da su rawa-rawa na gargajiya kama da lese abokan zama mu 'yan kudu suna da irin alanta mu kuma muna da rawan banjo suna da itigi muna da rawan noma suna da etiki mu ko muna da inyore inyore rawan fulani so das inda na dinga bitin shevin irin rawan mu da rawan su kin gane to haka shi ma irin wannan waƙoƙin kuma duka dai ina son su akwai ma waƙan da na yi koma shi ma na yi shi eh, shi koma ɗin kamar wani abu ne na kama kifi to amma ina calling jama'a ne akan cewa wani ya tashi wani ya kwanta wani ya tafi wani ya zauna wani ya yi waye so su ma duk irin part of styles in waƙoƙin da nake ne amma da in form of irin hausa hip hop raƙumi a sahara ya doso kai ya ga kunama sai ya ce da sabon lale da sabon lale hanyar nan ba ɓullewa wai ya ɗana karko sai kawai ya shi kuma min ne antoni mai batu ka watso kuma rikicin kurma da makaho eh, wani ya kasa wani ya duka wani ya mike lalle eto eh kalubale eh, za a iya cewa alhamdulillah tun da kika ga har kawo yau ana masana'antar kuma ana ta ba da gudunmawa A shi dama rayuwa yau da gobe faɗin tashi ne faɗin tashi ne yau ka nema ka samu gobe ka nema ka rasa so ba a iya maganan kalubale dai an su same su amma ba wasu abu bane wanda suka iya tare maka hanya na cigabanka cigaba kuma ba abin da za a ce mu allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ba mu cigaba farko ma an ka duba yanda ka sami ɗaukaka a wajen al'umma kakan iya aika da sako a karbi sakon ko kuma ka ce kai ne wani to wannan ma ci gaba ne mai dama banda irin kuma wato kambi na awota haka ko kuma na fita kasan ma ka ziyarci kasashe da sauransu duk akan sana'an ko kuma adadin gudunmawa da ka bayar na ɗalibai da suka koya saboda sau tari wasu ma zai su ce a aikin nan a nan ƙasa najeriya ka koye shi ko kuma a wajen ƙasa ne saboda yanayin yadda muka inganta abin daga na gargajiya idan ke koma lokacin su shata su dan kwero su jan kiɗi so za ki ga kayan gargajiyanmu da ake amfani da su ba sa ba da high irin quality na tsabtace wajen sautin kuma mu in kika duba arewaci yawanci abubuwanmu yana koma baya so daga wannan abin ne muka samu shi keyboard wannan piano yana da kaɗe-kaɗe kusan sama da dubu bakwai da biyar kaɗe-kaɗe na duniya baki ɗaya turawa suka yi samfulin ɗin shi to kowane yare kake da shi a faɗin duniya idan ka ɗauki kibo za ka iya buga kiɗan wannan yaren naka yawanci sautari ba a san da haka ba wani ma ya zo sai ya ce a ah, da shi muke kiɗan hausa saboda akwai abokanan a mun lokaci su ce a ah, mai kalangu ne bai zo mai busa ba zo ba suke gaya ma wasu clients din to kuma shi duk keyboard ya tattara wannan na gargajiya za a iya yin komai in ka shiga sashin shi ka san me sunan abin gargajiyan da kake kaman kukuma ko algaita to za ka je wajen su violin you know duk za ka same su su molo dinnan za ka je su shamsin ino su koto duk zaka same su kayan kaɗe-kaɗen nan haka zaka ga an fitar da kiɗan turanci na sudan ne inyamuranci yarbanci ino larabci to duk da keyboard da muke fitar da sounds eh to gaskiya jan hankali na ga matasa muna kai kuma mun yi waƙoƙi da dama ma akan matasa na a tashi musamman yadda rayuwa ya kasance yau da gobe matashi in bai da sana'a to ya zama kaman mutumin da bai san kanshi ba kuma bai san a gaba rayuwarsa ya je ta zama ba a gaskiya ni jin hankali na da zan yi akan matasa a ƙara zage dantse saboda shi kullum matashi tunaninsa ba ya hanga masa gaba ya rayuwarsa zai zama to amma idan ya tsaya ya duba daga inda yake da sa'annansa na anguwansu ko kuma na jansu ko na yankinsu zai ga ai in ya duba zai ga akwai wani matashi wanda ya ci gaba to sai ya tunanin ya aka yi wannan ya ci gaba ko kuma ya aka yi rayuwar shi yake da tsari iyayensu ne daban ko kuma a kuɗi suka fi shi wala'alla ma zai ga ɗan talaka ne to amma in yi la'akari da shi to a wannan ma shi karan kanshi zai ba ma kanshi shawaran cewa ya kamata eh, na ɗan natsu ne wani abin da ya dace to kullum dai gaskiya matasa a dage a yi karatu a dage a yi karatu kuma a koya sana'a don sana'a za ta kai mutum ga nasara a duk rayuwa. Wani ya yi shiri wani ya yi harama wani bai farka ba. Duniya abin mamaki ne abin mamaki. Wani ya kasa wani ya duka wani ya miƙe. Wani da lafiya wani bayi da shi wani ya kwanta. Ga wani ya yi shiri wani ya yi harama wani bai farka ba. Duniya abin mamaki ne abin mamaki. matsa dai galibu ne na ushi baya horo galibu ne na ushi baya horo girman kai ka da gwani haƙuri sai mai koyo mai koyo haƙuri sai mai koyo ta da ke ɗinki riga shi kuma kyartai ga kore ga kore ya masa baya tsoro kowa ya riƙe aikinsa wannan shine zance ya kasa wani ya duka wani ya mike lalle wani da lafiya wani bayi da shi wani ya kwanta lalle ga wani ya yi shiri wani ya yi harama wani bai farka ba lalle duniya ban mamaki to duk dan adam ai da ya kwana ya tashi a rayuwa yana da burin da ba zai rasa ba amma buri na a rayuwa na ƙasan ya zauna lafiya al'ummar mu so juna mu cire kyashi da hasada mu kuma duk wani ci gaba zai iya zuwa mana idan mun haɗa kai mun tsaye da gaskiya da amana to burina an samu kwanciyar hankali da kuma 'ya'yanmu mu sama musu karatu na gari da kuma duk wani nasarori da suka yi nesa da mu musamman ma na zamani so kuma mu sami cimma gaci gaskiya zan yi farin ciki to dalle dai kamar yadda na faɗa suna na rabiu yakubu dalle shi suna ne na danginmu kuma dalle yana jihar kaduna state ne a kafancin jama'ar government so akwai gari a nan ko anguwa da zan ce mishi yan kaba a kano to yan kaba yana daidai da kaman dalle dalle wani kaman kaba ne irin wannan abin da ake taburma da shi na na matankaɗi haka na wannan to shi abin ana ce mishi kaba to da shi ake saka wannan taburman za ki ga ana sa a bango da to mu fulani ne asalinmu so lokacin da kakanninmu na tarihi suka zo suka satilin yadda kakana ne hakimi a lokacin to sai aka satilin a wannan wajen to shi ne aka masunan wajen dama da harshen fulani dalle to da sai da aka yi family na mu duk sanda muke ko ina kowa zaki ji wani dalle wani dalle wani dalle Kokumba tana ɗaya daga cikin kayayyakin lambu wanda mutanen Najeriya suke ci, musamman ma arewacin ƙasar nan. A wannan makon namu na matasa a gona mun yi tattaki ne har Romawa domin mu tattauna da matashi kuma manomin kokumba don ya gaya mana shin yaya ake noman kokumban nan alfanunsa matsalolinsa da kuma riban da ake samu daga wannan noma ta kokumba. Kusance tare da ni inda za ku ji yadda hirar tamu za ta kaya. To da farko za mu so mu san sunan malamin da kuma sana'arsa. Assalamu alaikum. Mm, Sunana Salisu Isiyaku Abdullahi, sana'ata ita ce noma. Noma wani iri kenan? Noma irin na kokwamba, shinkafa da masara. Amma ka fi karfi a noman kokumba. ko? A noman kokwamba ba tun daga shi a cikin ta muke. A cikin ta ma muke kokumba To shin yaushe kuma ta yaya aka fara wannan noma ta kokumba. ni dai na fara wannan noma ne tun na karami tun da zan iya cewa wajen shekara shida zuwa bakwai haka wanda kuma yayana ne dora ni akan harkar sakamakon mun samu taso mun samu iyayenmu a kai eh. har ya kasance yayana shi ma dama ya fi karfi akan harkar noma hmm, shine ni ma na taso ya dora ni akan harkar to shi me noman kokumba ya kunsa yaya ake noman za ka ɗan mana bayani haka takaitacce a kai? eh noman kokwamba abu ne mai sauki tunda shi ita kokwamba daga lokacin da aka ce ka samu gurinka wanda yake za a zo da tractu a haro da an yi haro an ja kunya za a zo a eh. shuka ta ne sannan a zo a riga ba ta ruwa mm. don aka ana ba ta ruwa lokaci ɗan ta girma za a zo a sa taki sannan aka zo aka sa taki za a zo a yi mata noma idan aka yi mata noman nan za a bar ta dai ta dan kwana biyu haka sannan a zo a kare mata wani noman sai a sa taki a ci gaba da ba ta ruwa sai feshi haka da ake yi mata wanda daga nan har zuwa lokacin da za ta isa ɗiba a yanzu inda muke a tsaye a wannan gunan a wani mataki wannan kukumbar take wanda za a saka mata taki ne ko kuma lokacin da za a zo a mata feshi take yanzu dai maganar taki an riga an gama sa mata taki yanzu dai feshi ake mata sai kuma ban ruwa a mataki na karshe yake kenan ko eh, ana jira ki dan yayi fure ya fito noma kafin lokacin da za a zo a fara iwa ana kaiwa kasuwa shin da akwai wa'ansu kalubale ko matsaloli da kuke fuskanta a matsayinka na manomin kokumba kuma ya kuke iya shawo kan wa'annan matsalolin eh manyan dai matsalolin da muka fi fuskanta shine na wasu cututtuka da suke faruwa da ba a rasa wanda yake duk sakamakon tsutsotsi su ne suke haddasa mata waɗannan cututtuka wanda kuma ana ƙoƙarin yin feshin to amma kuma duk da haka wani lokacin za ku ga za ku ga duk da haka sai wannan cututtukan sun ɗan taɓa ta shin a shekara ya yawan adadin abin da kake girbewa yake sannan kuma ya kuke iya adana shi da kasuwancinsu ya yake yanzu dai kokon ba gaskiya ba wai abu ne wanda yake ake adana shi a nan ana ɗaukowa kawai kasuwa ake kaiwa ana ɗauka ne kawai za a kai shi kasuwa ne saɓanin masara da da kayan hatsi da ake ajiyewa su wa'annan za a iya ajiye su ne har zuwa shekara ɗaya wasu ma su haure shekara amma ita kokwamba da zarar ta yi an cira za a kai ta kasuwa ne a siya ya yawan adadin da kake girbewa a shekara yake kaiwa kusan na buhu da buhu ake auna shi ko kuma ya yawan adadin kokumban yake eh da buhu ake auna shi hmm. buhun kuma buhu ne kanana ba wai irin manyan solo haka ba hmm. buhu ne wanda bai kuce buhu na bai ma kai dai girman buhu na siga ba haka zai kai har kamar guda nawa a shekara idan ka gama za a ɗauke amfanin gona za a girbe ta zai kai kamar guda nawa eh ba wai lokaci ɗaya ake kwashe shi gaba ɗaya ba to yayi akan ɗiba ne bayan kwana kamar biyar haka sai a sake dawowa da sai a sake dawowa ɗiba kuma ɗiba ok to ta ana ɗiban irin kamar lokacin da aka zo a dai wannan gurin dai da kuke gani akan zo a ɗebi kamar solo ashirin haka hmm. wani lokacin goma sha takwas zuwa sha bakwai haka taya kake ganin za a iya inganta sana'ar noma kuma a zama da shi abin sha'awa musamman ma a arewacin ƙasar nan eh to gaskiya da yake kun san matasa iri na wasu sukan ga noma wai irin sukan ga cewar wai wahala ce ka zo ka riga yin noma kana ganin a ai wannan aikin wahala ne gwara ka je kan ka riga yin ko kasuwanci ko wannan sabanin cewar shi harkar noma inda za a rungume ta hannu biyu ita ce hanya mafi sauki wacce za ta samo wa da matasa aikin yi sakamakon yanzu gano harkar noman nan ta hanyar harkar noman nan ana samun abubuwa da dama kamar misali lokacin da ka zo ka samu kai amfanin gonarka lokacin da aka ce za ka siyo taki kaga wajen ɗan kasuwa za ka je ka siyo ah. ta nan haka an samu wani ci gaba ta wajen 'yan kasuwa haka ko kuma wa'anda za ka ɗauka ka kai wasi wannan kasuwancin nasu su sayar ko kuma wanda ma za ka kirawo ko kuma wanda za ka kirawo kamar mai mota haka wanda zai zo ya ɗauka ya kai ma kasuwa hmm. kaga ganin ma an samu wani ci gaba ne na harkar aikin to za ka iya dan faɗa masu kallon mu irin alfan da ka samu ta hanyar noma kaga kuma da za a iya assasa numar kokumba a zukatan matasan mu eh to gaskiya na samu alfanu da dama tun daga shi yanzu wannan noma shine aikin da nake yi wannan shine mafi muhimmanci kan aikin da nake yi mm. tunda ya samun min da abubuwa da dama tun da hanga yanzu gashi rufin asiri dai ba wai irin mutum dama mutane wasu sukan ga cewar a'a ai noma ba za a samu ba a irin wai a ce za a samu samun wani riba a ciki mai yawa kuma alhalin ba haka ba ne ba alhalin ba haka ba ne lokaci ɗaya yanzu misali noman nan za ka iya samun amfani da dama ta fuskar ci gaba na rayuwa inda za ka zai kasance bukatu dai na rayuwa ba wannan ba zai iya biya ma ba harkar noma kamar maybe kula da iyaye da yan uwan arziki da kanni da dai sauransu hakan nan shin da akwai wani dauki da kuke bukata kamar a cikin gurin gwamnati haka gwamnati tana tallafa muku harkokin noma da kuke eh abubuwan da da ake da manomi ke bukata shine bai wuce taki zuwa iri kuma maganin feshi yanzu mafi yawanci za a ga takin idan misali gwamnati ta hirabawa rabawa wai za ta zo a a kawo a yi sauƙaƙa shi a kawo sakan wanda ni a gani na gwara a ce kamar misali na harkar man fetur din nan take ake ba da kamar tallafi wanda za a dan gwamnati za ta ba da farashi daidai da inda take ganin za a siyar hmm. to harkar noman ma ni ina mai ba gwamnati shawara cewa ya kasance shi ma akwai wani tallafi da ake ba wannan kamfanin na sarrafa takin zamani hmm. wanda zai kasance an ba da wani farashi wanda yake kowanne ɗan kasuwa kowanne manomi zai je wajen ɗan kasuwa isa shi akan wannan farashin wanda yake na ƙasa maimakon a ce a dinga rabawa wancan ya samu wancan bai samu to daga ƙarshe wani irin kira za ka yi wa matasa irin ka musamman ma wanda suke fama da rashin aiki gaskiya matasa ya kamata a ce sun shigo harkar noma tunda noma fa ba wai kamar inda mutane suke ɗaukar sauyi aiki ne na wahala ba ya haka bane komai za ka yi dama a rayuwa sai ka sha wahala kafin ya kasance ka samu amfanin sa kuma harkar noma harka ce wacce take ta harka abinci wanda ta ce ma ta kamata a ba mafi muhimmanci a kan kowace sana'a to da fatan da gwamnati sun ji shawaran da ka ba su kuma za su ji wannan kira da kai musu su amsa kiran ku sannan kuma matasan mu na gida sun ji abin da ka faɗa kuma za su yi amfani da abin da ka faɗa su shiga cikin noma su rike ta hannu biyu kuma su zama da ita sana'a To masu kallon mu da wannan kuma muka kawo ƙarshen wannan shirya wani matasa a gona na wannan makon inda muka ji muka tattauna da manomin matashi wanda yake noman kokumba ya gaya mana matsalolinsa da kuma yadda ke ganin za a iya shawo kan shi da fatan matasanmu na gida sun ji kuma za su yi amfani da abin da ya faɗa kuma za su riƙe noma hannu biyu kasance tare da ni fa'iza shehu a sati mai zuwa idan allah ya kai mu fissala. duniya fina-finai kamar yadda dai kuka sani burinta ta ilimanta da ku ne kuma ta nishadanta da ku a daidan wannan lokaci sunana ma'az safiyan ni asalin mutumin jihar nasarawa ne kuma a karamar hukumar awai local government a cikin garin tunga wallahi na yi girma a cikin garin kaduna ne an cikin garin kaduna kuma na yi primary school ina a nan um, sabon gari primary school da cikin garin kaduna kuma na daga nan na tafi eh, wato secondary school dina a science model science secondary school nan na zaria to daga nan sai na bar da nan na taso na dawo nan cikin garin jihar nasara saboda wasu 'yan matsaloli da ban foda ba to anan dai kama sana'o'i dai da dama in kama wannan in saki wannan in kama wannan in saki wannan to nan dai ila da jihar nasarawa nan da aka kawo wani program ah, wani mai suna school feeding agency sai na je na shiga makarantar nan na shiga sauri wannan ma'aikatan aka daukan a matsayin direba na ci gaba da wannan aikin a matsayin direba a nan school feeding agency muna nan muka kai kusan shekara hudu da school feeding agency sai na gaci ce kai me zai hana in koma makaranta a nan sai na koma nan sayan babin nan polytechnic inda na karanci ah, mass communication to anan da na karanci mass communication Sana ga to me ya kamata in yi tunda dama hankali na ya ina da experience akan harkan productions to daga haka sai to a ah, to me zai hana tun daga muna da wato inda ma zan iya practicing field ina da sauran su da haka sai na ga gaci tunda muke da nan gidan radio na television jihar nasa wato MBS that's Nasarawa Broadcasting Service to anan na zo na fara na zo still sai na koma matsayin direba na shigo a haka din to yadda da ina da son yadda in ka lura da yanayi da mutum yake musamman ma yadda na ɗauki kaina mutum ne wanda ban cika san in relying ma wani ba na fi son ga na zauna da kaina da kan kafafuwa na to aka ce min ga direba aka ce haba ya kaman gaye kaman ka aka ce yau kuma a ce direba zai zama na ce a'a ni haka nake so daga kaɗan da karami akan iya zama babba sanzu na shige a hankali ana tafiya in mu za mu fita production sa aka sa gani a wannan ka haba gani ni kuma a lokacin nan ni mutum ne mai dan san dan kwalliya haka sai a ga ci ah, to kuma direba kuma a haka sun ce ai ba wani matsala kawai aje inda za a je kawai to a lokacin ina da wani mai gida ana ce ma Ismail M Ismail yana nan Jos shi a lokacin harkar production sai aka sai matsa mun cewa lalle sai da in kai kamar to aka din dai ina dan shiga yan lokacin in zai fita production dan daga mai jaka tripod da haka ala dan fita to anan dai nake da experience din haka to idan muka fita eh, production da ah, da producers din mu san gari irin wasu bat shots dai ko wani abu dai makamancin haka dai to a matsayina na wance dan karamin ma'aikaci wato direba ce direba dai da a matsayin ni a wannan lokacin ina daukan office din mai girma ne saboda office ina kina a wannan lokacin sai in cita abu kaza da kuke ina ya kamata a dan gyara kaza mana sai mun sa aka lita wannan direban to kuma idan lokacin kuma da aka gyaro ta sa ga ce eh abin ya bada ma'ana sai ce a to wai zaka ta mana shin kana da experience akan wannan abin ne sai na ce eh to in aka dan san zan dan iya gwada to a lokacin dan muna da um, abin nan director program sun musu ce ah, to me zai hana ka zo dan gwada ka wani abu sai na ce to fine ka zo sai muka zo aka zo cikin studio to basically muka zo cikin base studio camera sai aka ce to ka fara wannan magani to a lokacin sai nake tununa ban san nuna saboda akwai manyan mutane da wanda ke ganin cewa kamar sun fi ni to sai nake tununa eh bari dai in ta sa haka dai ina dan kama wani lokacin da gangar kawai zan dan kwafsa in ga ko zan samu mai idan an gyara mun da haka to duk da haka sai na ga cewa eh to ni ma zan iya bada wani abin anan sai aka to ya kamata a makan washin sai aka juya ni na koma kameraman to a haka din da muke tafiya a studio biz kamera sai aka ce to me zai hana ka fito ANG kamera ka fito waje mana ka dinga dan daukar report da da sauransu to hakan sai na fara fita ina dan fita ina dawowa sai ka ce a ah, to me zai hana ka bar aikin gaba ka bar wannan line ka koma producer ma sannan ce idan kana son ka zama producer ka tabbata ce kana da wasu akwai wasu abubuwa musamman ya ce ya kai uku cameraman kuma kai wato producer ne kai kamera kuma ka zama kai editor ne sai ce a ah, ka cika kenan as producer sannan to duk na haɗa wannan abin to me zai hana ba zan koma editing ba so san dan fara koma ina dan shiga dama to ina ina shiga ina dawo to kace ah, to me zai hana aka ban program da aka ce ka fara gwada to program da aka ban shine duniyar fina-finai da aka gane cewa ina dan alaka da yan wasan kwaikwayo da sato me zai hana ka dauki wannan program na san dauki program na duniyar fina-finai to ina haka dan yawan ganin da nake zama da su nake ga yadda suke editing kuma program ina ne ana editing min nan suna nan fike dan abubuwa da haka to daga baya sai na ga suna dan samu some challenges tsakanina da editors din a lokacin zan kawo program in kawo a mun editing a lokacin da nake son irin sai ka zan samu at least 2 to 3 weeks ban samu wanda zai mai editing din ba ana ganin cewa a ah, ka kawo wannan celebrity at least ka je ka karɓa wani kuɗi ne ko kuma ka samu wani abu to a haka din dai na ga to me zai haɗin koya sai na mai da hankali har na koyi wannan editing din to har yanzu dai abin da nake ciki kenan a yanzu aka sanya muku ko da shike mu ma muna nan muna kokarin dai mu dan ture amma ko da shike <laughs> an ce girma ya zo amma tun ko da shike aka dan cashewa dai a hankali to amma kamar da na muku fida a baya waga zaure ta ziyarci wata 'yar wasa wadda an ce akwai a lokacin da nake kallon ina yawan kalle yawan kalle kalle haka musamman movies da irin news da sauransu haka to akwai wani mutum a ce masa Ibrahim Adra Ibrahim Adra wani mutum ne wadda ya fara injiniya ne engineer ne inda kike kalle kina kallon networks nan yawa Ibrahim Adra daga cikin wannan gidan ya taso kuma injiniya ne sannan ga ah, injiniya ne wannan mutum kuma ya aka kuma gashi yanzu kuma gashi ya koma in kin ganda da yake news zaki ce a ah, to wannan yaya ne to sai na ga ah, to wannan mutumin shin ai ba majike ba in dai ba majike ba to wannan ni ma zan iya wannan ba sai na ce a ah, to a ah, bari mai da kai na duk iya inda na ga za a yi in dai wani abin da namiji mutum zai iya yi tunda har Ibrahim Adara ya iya wannan abin to tabbas ni ma zan iya kai ga wannan to tabbas shi ma ya encouraging dina musamman ma ga akwai wani program da wani soap opera da muka da ake a nan gidan um, winners and losers to tun daga nan ne su na cika ya kamata ni duk abin da ma zan yi kyau zan iya yin shi Ito eh gaskiya in muka koma musamman ga matsaloli tabbas ne <laughs> mutum da a raya dole sai ya samu wayannan challenges sun to kamar ga yanayin eh, wato lokacin da ina ganin cewa gani matashi ne kuma yawancin mutane idan na zo musamman ma ga a makaranta ma tukun da su za ce ah, wannan fa direba ne to akwai wasu abubuwan da ake ma sai musamman ma za a ce ni in je in na taɓa samun wani aiki da wannan nnpc kaduna to a lokacin ku ina ga secondary school ne kawai da ni ban da ban da komai ko na losing wannan offer din aka sake dawowa a ah, da zanji tv college a jos na samu wannan offer akwai wanda ke zai ce min tabbas kawai kama hanyar sai kuma kwata kwata gashi bani da wannan kwalin to a lokacin ne sai na ji ka da duniya nan ban ga abin da ya min daɗi ba a lokacin to me zai hana bazan tafi makarantar ba to ɗaya daga cikin dalilin da ya sa na koma makaranta kenan to ribobi kuma gaskiya na samu ribobi da dama saboda ni ko ga musamman ma in ce musamman cikin jihar nasara kawai wani in na fito gari ma ina shigan cikin gari san ana duniyar fina-finai mai duniyar fina-finai to kin ga wannan din ma ya kara abin na dina musamman ma kuma ga in ce kamar rawak da nake a haka a yanzu na duk aikin da zan samu zan fita musamman ma ko Jos ne Ismail ya Ismail ya samu yace zo mu je mai aiki to kin ga musamman wannan ma wani nasara ne mai kai wanda na dauke shi ma kai babu ma abin da ya fi mu wannan a gaskiya musamman ma ga field ina musamman eh, ga na abin na production dan a yanzu ma ni an bani a scripts nake yi ake bani kowane lokaci nake karanta na casting news na san gan kawai a screen na casting news ban san ba abin da nake so kuma wannan ishe so mu fara ga musamman ma ga shi kira to gaskiya matasa gaskiya su cire na ɗaya su cire bugi na biyu kuma mutum bai taɓa maka abin da Allah bai maka ba kaka ɗauka cewa wai wani ya zama wani abu kai ba za ka iya yin shi ba wannan kai wani abu ne wanda zama kiɗi za mu ci zance mara tunani shi kan ya ɗaukan wannan abubuwan ba zai taɓa yiwuwa ka ce ka kalli kana kallon wani cewa ba zai iya wani abin da yi ba za ka iya yi ba a'a ya cire kai kawai ka sa kanka kai wannan abin kawai Allah zai baka dama akan wannan abin tabbas ne kamar yadda ni na ɗauka ma rayuwa na ba zan taɓa ɗaukan wani ganin shi cewa yana yin wani abu ce ba zan iya yi ni a'a wallahi na jarraba na jarraba na ga cewa ba zan iya yi ba ni na ga ci tabbas ba zan iya abin nan ne ba san hakura da wannan san in canza wani amma kusa da wannan din dan aushe nan To masu kallon mu duka duka dai abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan mako. Da fatan an ilmantu kuma an kantu da abubuwan da aka gani sai kuma mako na gaba inda zamu mu ci gaba da kawo muku daɗaɗɗen shirye-shiryen mu don tabbatar da jin daɗin ku masu kallon mu. A madadin ni Hafsat Usman da na gabatar da kuma dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da shirin ya iso gare ku muke cewa ku kasance da mu a mako na gaba.